yanzu gani a cikin masallacin juma'a na mai martaba sarki bayan kammala sallar juma'a ta yau shekara biyar kenan da kwana ɗaya da kawo harin bama-bamai wanda ya sanadiyar mutuwar ɗaruruwan mutane maharan dai sun yi ta harbin mutane da bindigogi wanda shi ma ya taimaka wajen ƙaruwar yawan mutanen da suka hallaka daga bisani ne dai bayan ƙura ta lafa 'yan agaji da sauran jama'a suka yi ta ƙoƙarin fitar da gawarwaki da kuma bayar da agajin gaggawa ga waɗanda suka jikkata. Mutane da dama dai sun bayyana wannan farmaki a matsayin bala'i mafi muni da ya taɓa faruwa a tarihin Kano. An ɗauki tsawon kwanaki a Kano ana zaman makoki. tare da ƙoƙarin kai agaji ga waɗanda suke da buƙatar jini ko kuma wani taimakon gaggawa. Masu hannu da shuni da sauran masu mulki da gwamnonin wasu jihohin maƙota sun kawo agaji zuwa Kano domin tallafawa waɗanda wannan hari ya shafa. Sai dai kuma yau tsawon waɗannan shekaru biyar har yanzu akwai marasa lafiya da ke kwance da ciwo a jikinsu. Wasu harsashi ne a cikin jikinsu, wasu rauni ne da suke da buƙatar ganin ƙwararrun likitoci, amma kuma rashin kuɗin magani ya sa dole suke kwance a gida cikin jiran mai afkuwa. Muktar Lawan Sudawa, ƙaramin yaro ne da harin ya lalata wa ƙafa da wasu sassan jiki, kuma har yanzu kafar tasa na ci gaba da fitar da mugunyar ruwa amma rashin tsayayyen wanda zai kula da biyan kuɗin asibitinsa yasa dole yake kwance a cikin gida cikin yanayin jinya Shekara biyar kenan da wata biyu. ina jin ciwo sosai, tana zub da ruwa kuma tana ba da matsalar ƙashi. Da muka koma asibiti an yi aiki ya ce aikin bai yi ba, Ya ce dole sai an sake kuma son samu idan za a sake a fitar da ni waje ko kuma asibitin ƙashi na Dala. Ina kira ga gwamnati ko al'umma musulmi da a taimaka a yi min haka ko wajen ko asibitin ƙashi na Dala. Hassana Lawan ita ce mahaifiyar Muktar. ta ce sun shafe watanni a asibiti kuma an yi aikin bai yi ba wallahi tun bam din masallaci muna cikin wahala mun wata bakwai mun wata hudu a asibiti shekara uku muna yawo asibiti hudu muna yawo asibitin mutala uku yanzu ga shekara mai biya a medical center na asibitin sojan sama amma aiki bai yi ba ya ce ko a fita da shi waje ko a kai shi asibitin kashi na da muna neman taimako a gurin al'umma annabi ko kuma wanda Allah ya horewa ko gwamnati ta taimaka a kokata wa yaran nan saboda yaran nan wahalar da ya sha Rufai Ahmad Kabara shi ne shugaban kungiyar waɗanda wannan hari ya shafa, ya ce da yawa daga cikin waɗanda suka samu raunuka sun rasu ne daga baya, sakamakon rashin wanda zai ɗauki nauyin kulawa da lafiyarsu. ai kalla yanzu a sama da wajen kusan mutum biyar sun rasu a daga shekara ɗaya zuwa yau waɗanda abin ya shafe su yanzu akwai alhaji sani yana nan a cikin kwana goda rashin samun kulawa ce isa zuciyarsa ta buga lokaci guda bai rasu bai fi wata ɗaya da yake nuna mun ɓacin ransa ga ya rasa wanda zai taimake shi ba saboda haka lokaci guda ya kace zuwa kace da ni ai gashi nan ya faɗi ya rasu a kwanakin baya dai an tattara kuɗaɗen da aka samu na tallafin waɗanda wannan ibtila'i ya shafa har ma wasu daga ciki an ba su wani abu daga cikin kuɗin to amma shin kuɗin sun ƙare ne ko akwai saura tambayar kenan da muka so samun amsar ta daga bakin sakataren gwamnatin Kano Alhaji Usman Alhaji amma kuma har wannan lokaci samun sa ya gagara mun buga masa waya dai bai ɗauka ba haka kuma bai dawo da amsar gajeren saƙon SMS da muka aika masa ba akwai ƙananan yara da ƙafarsa ta guntule suke jira a yi musu ƙafa haka kuma a kowanne suke fama da lalurori daban-daban sakamakon wannan hari. Nasir Salisu Zango, DW Hausa daga Kano, Najeriya.